Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 25 ga watan Maris na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Sarfilu shugaban Amurka Joe Biden ya ba da goyon baya a game da hukuncin wato umarnin kotun koli na duniya domin kama shugaba Putin. Zanga-zanga a Faransa ya yi tsamari har ya kai ga dakatar da ziyarar shugaban wato sarkin Birtaniya Charles na uku. Sannan Amurka za a Amurka ta ta kai martani ta mai da martani akan wani hari da aka kai a Siriya. To Allah ya kyauta kanan labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa bayan kammala zaben 'yan majalisar dokokin Najeriya masu ruwa da tsaki na kallon majalisar mai zuwa a matsayin wannan majalisa ta bana wadda za a rantsar cikin wannan shekara zuwa shekara hudu ta fi kowanne yawan jam'iyyu tun da aka fara demokuraɗiyya alif tara. haka kuma za a ji cewa a neman hanyoyin inganta ilimi don samar da cin moriyarsa ga matasa an nemi haɗa darasin ayyukan kamfanoni dabarun koyar da ayyukan sana'o'in hannu a kasar ghana a wuri nan na ganin abu ne mai muhimmanci sosai in ka kare su za ka iya establish aikin ka ko ka samu waɗanda ke aiki karkashin ka ka koya musu su ma su zama masu aikin sai kuma shirin a dawo lafiya na baba ya ko makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku falar azumi a wurina daga malamai. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Masauraro Assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga labaran duniya. rubutaccen jawabin shugaban ukraine wanda yake gabatarwa a kullum mai taken dole ne maki ya sani ya ce ukraine ba za ta yi yafiya akan duk wani laifin da aka yi wa al'ummarta ba ba za ta yi yafiya akan kisar da aka yi da kuma waɗanda aka raunata ba ma'aikatar tsaron birtaniya a yau asabar cikin rahoton da ta saba fitarwa kowace rana a game da ukraine ta ce akwai yiwuwar rasha tana gudanar da tsarin aiki na kariya bayan gaza cimma manufarta a kan ukraine na farmaki tun watan janairun wannan shekara ta 2023 dakarun ukraine sun kutsa kai a bakhmut maimakon janyewa wasu masana harkar tsaro a kasashen yamma sun bayyana cewa akwai hatsari a tattare da wannan dabarar domin dakarun ukraine din suna buƙatar kare dakarunta domin mai da martani a wani bangaren kuma kungiyar red cross ta ce fararen hular ukraine dubu ɗari ne mafi yawan su tsofaffi ko kuma masu rauni ne suke rayuwa cikin mawuyacin yanayi a bakhmut da garuruwan da suke kewaye da shi a rahoton da wato a rahotonta na baya-bayan nan a game da aiki yakin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da mutuwar dubun dubatan mutane da kuma bacewar wasu azabtarwa da kuma fyaɗe mafi akasari a yankunan ukraine da ke ƙarƙashin ikon rasha rasha dai ta musanta aikata waɗannan aika-aika a lamarin da ta ayyana da ayyukan soja na musamman duk da cewa amurka ba ta cikin waɗanda suka buƙaci kotun icc ta ɗau mataki a makon jiya biden ya ce putin ya aikata laifukan yaƙi ya kuma dace matakin da wato matakin da aka ɗauka ya dace a makon da ya gabata ne kotun manyan laifuka na duniya icc ta ba da umarnin kama putin yayin da ta yi zarginsa da aikata laifukan yaƙi bayan da ya kwashe yara daga ukraine zuwa wato zuwa rasha ba bisa ka'ida ba wannan matakin wato matakin shari'ar ya baiwa mambobin kotun 123 damar damke putin su hannun tashi ga kotun a duk sa'ilin da ya sanya kafa a kasar su zanga-zangar tashin hankali akan sauya dokar barin aiki a faransa ya kai ga dakatar da ziyarar sarkin birtaniya king charles na uku a jiya juma'a zuwa kasar lamarin da ke nuni da karuwar tashin wato rashin tsaro da matsalolin siyasar da shugaban faransa emmanuel macron yake fuskanta shugaban na faransa ya haramta rikicin da ya barke na baya-bayan nan cikin dare yayin da wata kungiyar kare haƙƙin bal'adama kuma ta yi sukan yadda 'yan sanda suke amfani da karfin tsiya a kan mutane da suke gudanar da zanga-zangar na baya-bayan nan. majalisar kolin birtaniya wato kungiyar kare haƙƙin bil'adama na birtaniya mafi girma ta yi gargaɗin cewa bai kamata jami'an tsaro su yi amfani da ƙarfi akan mutane ba a dalilin ɗan hargitsin da aka samu a wasu wurare ko kuma su hana masu zanga-zangar cikin lumana damar su wato damar halartar taro wanda doka ya ba su damar yi. an yi niyyar cewa ziyarar sarki wato sarki charles na farko zai bayyana yadda dangantakar faransa da birtaniya ke murmurewa ana sa ran cewa za a ci gaba da kai hare-hare a ranar talata mai zuwa ranar da ya kamata ya kasance na biyu na rangadin sarkin macron ya wato ya bukaci sarkin ya dakatar da ziyararsa wani mai magana da yawun bakin gwamnatin birtaniya ya faɗa 'Yan sanda sun kama sama da mutane 450 a ranar Alhamis a bisa alkalman ma'aikatar cikin gida. Wace kungiya mai bibiyar yaƙi ta ce an samu karuwar yawan mace-mace a sakamakon borin wato barin wutar da Amurka ta kai na mai da martani bayan wani harin da aka kai Siriya wanda ake zargin da hannun wani dan Iran. Kungiyar da ofishinsa yake birtaniya wanda ke sa ido akan hakkin dan adam a a yau asabar ya ce harin da amurkan ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha tara wanda ya haura mutane mutum mutum goma sha hudu da kungiyar tarwaito da farko shugaban amurka joe biden ya wato na amurka ya ce amurka za ta mai da martani ne zafi domin kare amurkawa bayan da sojojin amurka suka ce sun kai hari a gabashin syria bayan da bayan wanda ake zargin akwai hannun iran a harin da aka kai da yake jawabi a yayin wata ziyara a kanada a jiya juma'a biden ya ce amurka ba ta neman rikici da iran amma kuma a shirye take ta kare al'ummarta da karfi a yayin da majalisar dokoki ta ƙasa ta tara ke kammala ayyukanta za mu duba wasu fitattun abubuwa to madalla To nan ba da jima ba Aisha ta kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan bayan kammala zaben 'yan majalisun dokokin Najeriya ta goma wani abu da ɗauki hankali shine cewa an sami yawan wakilan jam'iyyu tun dawowa ta farkin dimokuraɗiyya a shekarar tara. Wakilin murin Amurka Madina Dauda ta duwa mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗo mana. kawaiwa domin a kowane jam'iyya kusan jam'iyyu kusan shida ko bakwai suna da senatoci suna da 'yan majalisan reps so kinga ko zai kara steam na siyasa ta cikin majalisa so abin da nake hanga shine za a samu robust parliament a wannan 10th national assembly bisa abin da ni na lura kenan Ɗaya cikin tsofaffin 'yan majalisar dattawa kuma wanda ya tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Sokoto, Sanata Abubakar Umar Gada, shi ma ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Lalle a dukkan alamu da suka bayyana wannan majalisa ta bana wadda za a rantsar cikin wannan shekara zuwa shekara hudu ta fi kowanne yawan jam'iyyu tun da aka fara demokuraɗiyya alif dubu da tara sai dai abin sauki a nan shine akwai kundin tsarin gudanar da majalisa ta yadda suke gudanar da kansu a koyaushe wanda an fasalta shi kan jam'iyyar da ke rinjaye da kuma na adawa duk ilahirin za su haɗa zawo wuri ɗaya a matsayin jam'iyyun adawa da kuma jam'iyya mai rinjaye to hadarin da ake fuskanta ko kasaran da ake fuskanta yana yiwa wa'annan in an hada su gaba daya idan suka yi kawance da juna to suna iya kuma su zama masu rinjaye idan suka zamu rinjaye na haɗin gamin gamjiga to kuma su za su fitar da shugabanci na majalisa to amma wannan dai sai mun jira mun gama zai faru To sai dai kakakin jam'iyyar Labour ta ƙasa da ta yi rawar gani a zaben na bana inda ta samu 'yan majalisa da dama a karan farko Dr. Yunusa Tanko ya tsokaci cewa. abinda da muke tunani zai faru ko kuma muke bawa su 'yan majalisunmu shawara shine za mu yi zaman majalisa ne na aƙida ke kin san cewa dama can ita jam'iyyar tama ta labour ta ɗan kwadago ne ya kamata a ce duk wani aƙiblin da za mu bi ya kamata ya zama maganan waɗanda za su kare wa mutane marasa galiyu hakkinsu idan za a yi shawarwari ko za a yi maganganu muna tunanin cewa 'yan majalisunmu za su fi wannan tafarki da aka shimfiɗa na tafiyar 'yan kwadago a kwato musu hakkinsu su yalla a maganan wayanda suke makarantu ne ko kuma a maganan kwadago wayanda mutane suke aiki yanayin inda ake biyan albashi saboda a samu aƙida da zai kawo wa najeriya ci gaba daga dukkan alamu dai kundin wannan majalisa ta goma zai kasance akwai bambanci da abin da aka samu a majalisar dattawa ta tara mai barin gado wadda ta kunshi wakilai daga jam'iyyu uku ne kawai da jam'iyyar apc da pdp da kuma jam'iyyar ypp Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. mataimakiyar shugaban amurka Kamal harris za ta kai ziyara ghana a ranar lahadi daga cikin wani rangadin da za ta kai kasashe uku a nahiyar afirka domin inganta dangantakar amurka da nahiyar duk da cewa amurka da ghana suna da dangantaka na kut da kut wanda ya samo asali tun shekarar dubu wato bakwai yanzu dangantakar kasuwanci tsakanin ghana da china ya fi wanda yake tsakanin amurka da ghana a shekarun da suka gabata china ta inganta dangantakar kasuwancinta da ghana a ranar talata aka asasa ginin wata ma'aikatar waje wanda wato yawan kudinsa ya kai dala miliyan biyu a ghana wanda china ce za ta ɗauki nauyin biyan waɗannan kuɗaɗe. ghana wacce take fuskantar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ta mafi girma mafi muni cikin shekaru tana shirin tattaunawa da beijing domin sake duba tsarin bashin da take binta na wato na dala biliyan 1.7 amma wani kwararre a ghana ya ce ghana wato bata ga wani wato babu wani kwakwarar riba da za ta samu daga wannan aikin da china za ta yi wata mahaukaciyar guguwar iska mai karfi ta afka wasu garuruwa a mississippi da alabama inda ta inda ta yi sanadiyar kisan mutane goma sha uku ya lalata gidaje sannan ya jefa yankin cikin duhu bayan da wani mummunar yanayin kankara masu girma wato girman kwallon golf suka rika zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin cibiyar kula da yanayi ta tabbatar da cewa mahaukaciyar guguwar iskar ta yi barna a kudancin jackson a mississippi mai tsawon wato mil 60 an kuma samu rahoton cewa garuruwan silver city da rolling fox sun bayyana barnar da iskar take yi yayin da take ci gaba da ratsawa arewa maso gabashi da karfin mita 70 cikin sa'a daya babu kakkautawa inda ta ratsa cikin garuruwan alabama da suka hada da winona da amare cikin dare akalla mutum to akalla mutum bakwai ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar iskar a mississippi a bisa rahoton jami'ar karamar hukumar shaki aisha ma'azu kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla daga Najeriya sai kasar Ghana inda cibiyar harkokin kasuwanci ta David Douglas ta gudanar taron farko na wannan shekara inda aka buƙaci bunƙasa ilimin sana'o'in hannu a cikin tsarin karatu nan bayo matasa dama ko makamin dogaro da kai. Wakilin Marjon Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. What is life about? Is it about money? Is it about many wives? Is it about many houses? What is life about? Because sometimes we get it very badly wrong. rayuwa don mene ne don kuɗi ne don mata da yawa ne don gidaje da yawa rayuwa don mene ne domin wani sa'in muna kuskurewa in na samu kuɗi shikenan na yi nasara to amma akwai masu kuɗi da ke cikin kunci saboda shi kuɗi ba shi ke ba da farin ciki ba hakikanin ma'anar rayuwar ka shine abin da ke gamsar da kai menene zan yi mara masa wani wani gudunmawa zan iya yi wa mutane wadda zai sa in rinka je ni na yi wannan ni na ba da wannan gudunmawa shine abin da ke da ma'ana gare ka saboda duk kaddarori da za ka mallaka na wani dan lokaci ne akwai mutane da yawa a manyan matsayi amma babu gamsuwa babu kwanciyar hankali ya kara da cewar in shugaba ya iya ya iya aiki da mutanensa sun ka cimma ɗaukaka da bunƙasa tattalin arziki suka rage talauci ya kare mutuncin mutane kenan yana aiki kenan na shugabanci. Daraktan zartarwar DDF David Douglas Tenge ya bukaci ma'aikatar kula da ilimin ƙasar Ghana ta haɗi koyon aikin kamfanoni da aikin hannu cikin tsarin karatu daga ƙananan makarantu zuwa na ilimi masu zurfi yadda za gyara hanyar ayyuka da matasa za su yi a gaba. Aikin kamfani ne hanyar da ta dace a bi in har dai matasa za su rinjaye irin hali da ake ciki na wannan lokaci. Mu da muka sami kanmu yanzu a wannan hali aikin kamfanoni ba wai kawai yana taimakawa mutum ya raya kansa bane ne ko kanta amma hanyar hanya cewa wasu su samu aikin yi kasancewa kashi saba'in da tattalin arzikin Ghana a bagin kamfanoni ne masu zaman kansu. Inda tarin kamfanoni manya da matsakaita ne akwai buƙatar baiwa matasa horo daga jami'o'i da manyan makarantun sakandare su zamo masu iya ƙirƙira da kuma iya fuskantar matsaloli da ke akwai tare da kawo sabbin ra'ayoyi wanda zai taimaka inganta wa mutane da bunƙasa tattalin arziki wasu ɗalibai da suka yi amanna da wannan ra'ayin ko yadda sha'anin kamfanoni da sana'o'in hannu sun faɗi ra'ayinsu sunana muhammad bubashir ni a gani na entrepreneurship skills abu ne mai kyau kuma ya jima da ba a kara cikin curriculum education mu ba na farko dai taimaka ma dalibai su zama masu zaman kansu sa'an nan kuma karatu kasuwanci da kirkire-kirkire na kara wa mutum basira nazari da basira da ke ba mutum damar magance kowane matsala sunana zakiya ni graduate ne daga islamic university a wuri nan na ganin abu ne mai muhimmanci sosai in ka kare school zaka iya establish aikin hannunka ko ka samu waɗanda ke aiki karkashin ka ka koya musu su ma su zama masu aikin kansu. Brigadier General Nunu Mensa, Rafael Biru, Daraktan Zartarwar Enterprise Biru na a cikin waɗansu kai jawabi a wurin taron. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To ma da la'agai da Radwan Abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. yanzu a nan Washington DC goma na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe. Yanzu kuma ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya koma makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da kawo muku tattaunawa da wakilinmu a kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwan yayi da shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu akan muhimman batutuwa da suka duba. a shirinmu na baya tattaunawar ta kai inda bakon namu yake bayani akan yawan hatsura da suke raguwa a shekarar da ta gabata wanda a cewarsa sakamakon aikin kirki da hukumar rosati ke yi ne a cikin kasar Ga dai tattaunawar. Dama tambayar da naso so ima kenan game da hatsaura a nan jihar Ogun suna karuwa ne ko suna raguwa. Gaskiya raguwa suke yi alhamdulillah raguwa suke. Ga bayanan da kuke da su me yake jawo yawan hadura To a cikin nazarin da kuma muka yi na faro na hatsarukan akwai fakta ɗaya da yake ta recording over 30.6% na duk courses kuma wannan shine yawan gudu yawan gudu gudun gudun wuce kima to walaya wannan shine yake shine musabbabin yawancin hatsarukan da suke faruwa a wannan state din to kuma dalili shine hatsarukan kuma sun fi faruwa akan wannan haya ta Lagos Ibadan expressway saboda hanyar kaga yanzu is more than 80% completed an kusa gama hanyar nan saboda hanyar tana da matuƙar kyau kai misali shi ka zo daga Ibadan kaga yadda hanyar wannan take ai very good to ki wannan kyon da aga hayan shi ke sa suna ɗan karen gudu to kuma gudun nan sai ya zo da illoli da yawa kuma muna gargaɗin su muna gaya masu ko da yaushe a bi dokoki da tuki da kuma gudu ka kamar wannan taken eh, gangamin mu na karshen shekara na kiyaye tsora na wannan shekara shine avoid speeding overloading and unsafe tires to arrive alive to kaga shine cewa a rage gudu ko kuma a daina yawan gudu kada a dauki overload eh, a bar mugun gudu eh sannan kare kare kare a yi mugun lodi eh, sannan kare amfani da tayoyin da ba ta santa ba tayoyi suke don ko kuma ko kuma sannan eh, da inda ana ne da marasa inganci don a isa inda za a je a raye a cikin yadda ya kamata shi wannan yawan gudu din shine mahi yawancin problem na wannan ke kawo wannan A kowace shekara kuna irin wannan faɗakarwa ko gangami domin direbobi su rika kulawa don a kare ko kuma a rage haɗura kan hanya. Su direbobi suna sauraron ku? Direbobi suna sauraron ka kamar wannan gangamin da muka yi na wanda muka yi yau wanda ke shi shugabanmu na kasa gaba ɗaya ma ya zo nan a Bekuta. Shi ya yi flagging off tare da ya kaddamar eh, ya kaddamar da wannan gangamin a nan a bekuta ko kuma in ce ita mataimakiyar gwamna ta wannan jihar ita ta kaddamar eh, tare da shi ogan namu da sauran manyan manyan baki da suka halarta wannan gangamin eh, su muna samun suna saurare kwarai da gaske suna ci don eh, ka gani wajen wannan gangamin an yi magana da turanci an yi magana da hausa an yi magana da yarbanci eh ka kaga yake shine mahiyancin nan masu ke ji kai har da ibo ma yi magana don dai sakon da ya eh, kai ko ina sannan ka gashi kuma kai yanzu muna yin wannan interview da kai to bayan wannan kuma akwai kafafe na yada labarai kwarai da gaske da suka zo da su NT E, eh, ka ga mallaki na kasa kenan da na jiha na televisions kenan akwai radio stations wanda ba za su kasa guda bakwai ba da suka zo akwai kuma su jaridu aida na electronics media da kuma na print duka duk sun zo sun halatta so kaga duk nan abubuwa ne na yada sakonni ga jama'a menene menene sakonka ga direbobi da fasinjoji sakona ga direbobi shine cewa an san da cewa sana'a ce suke yi don ne hayya abincin su yake to amma kuma su san da cewa safety eh, lafiyar mutane da suka dauko fa hakkin su ne saboda haka su yi tuki cikin kula akwai dokoki na tuki kuma ba wai sun kasa sanin su bane ko ba san su ba sun sani tun wajen koyon mota an koyar da su sun ji kuma sun sani ko raka ina kira garin su bi dokokin tuki sannan su sani cewa yadda mutane suke halaye mutane take akan hanya hanyoyi to shine manuni na tarbiyyar wannan kasar ba wai na Najeriya ba ko ina duk duniya idan akwai discipline akan haya tarbiyya akan haya to agaja akwai tarbiyya a kasar nan sosai yake kiyaye su a yanzu ka kamar misali mun buɗe ofisoshi a mahi international airports filayen jiragen sama saboda kaga idan mutum ba ya shigo kasar nan mutane na farko da zai fara haɗuwa da su yan kasa su ne road users A platform dai wanda zai jami'an tsaro zai haɗu da su a airport su clearing din shi inda zai fara gani a haya 'yan kasa su ne masu tafiya a hanyoyi idan ya ga ana tokin ganganci ko kuma kowa na son ransa to shi ma zai nan da nan zai gane cewa wannan kasar ba babu discipline babu babu ladabi babu da. amma in ya ga ana bin dokokin kasa to shi ma zai shiga sa zai sace a wannan kasar suna da discipline suna bin dokoki saboda ka shi ma sai ya taka sansa saboda yana kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi suke ba koko abin nan idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba ya kamata cikin natsuwa su dan faɗakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da Allah ya rage je a hankali a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu yanzu a madadin bakon namu shugaban rog-safti a jihar Ogun Ahmed Umar Geldu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To dala a gaida baba ya makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke aiko mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga bafaha Haruna Bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka. Ya ce Allah ka jefa tausayi da rangwame a zukatan shugabanninmu ta yadda za su hana idanunsu su rintsawa don kawo al'umma sauƙi da sa'ida. sai kuma sakonmu da ya fito daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da fatan ado salati goma ga annabar jau suka ce muna kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman allah da manzansa su taimaka ma talakawa domin wallahi wasu talakawa kunu da ruwa kawai suke sahur da su sannan kuma da suke buɗe baki saboda talauci domin duk wanda ya taimaki wani shi ma allah zai taimake shi to mun gode abin da ya sauwa kenan. To yanzu kuma albarkacin watan Ramadan mene tasirin azumi a wurina? a cikin hadithin da imam tirmidhi ya fitar hadithin abu hurairah kuma hadithi ne wanda yake tabbatacce manzon allah ya ce sallallahu alaihi wasallam allah wadan duk mutumin da ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da allah zai gafarta masa wannan mutumin marar rabo ne haka kuma Allah wadai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba jannabi haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba wannan kaga idan ka kalli wannan hadithin da kyau da karantarwa su sai mu dawo kan tambayar ka ana son mutum ya yi abin da Allah zai masa gafara daga cikin wannan abun akwai tambayar da kai magana kai mu'amalar ka ta zamanto mai kyau musamman tun da tambayar da kai kenan kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako yana da wayewa yana da mutunci yana da yakana ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba ta wannan azumin da nake yi allah nake bautawa shi yasa a wani watan ma ba zan yi karya ba ballantana wannan ai duk sabo sabo ne amma akwai sabo saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin ya fi muni misali saura ka kaddara idan mutum ya sai da ma kaya ba musulmi ba ya manta da kuɗinsa a cikin mota naka ko shago to ka maida mai a nan amerika wasu 'yan uwa suna ban labari cewa sun sha eh, ɗaukan mutane a mota wasu masu harkar taxi sai ka iske mutum ya manci kudinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar musulmin nan zai ɗauka ya je ya kai wani lokaci kudi ne mai yawa har wannan cewa ta kai yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kuɗi in ba musulmi ba saboda suna ganin waɗannan musulmi suna da halaye na gari to da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakanin mu da Allah mu nemi kusaci zuwa gare shi mu tuba mu yi kuka kan zunubanmu mu ƙara kankan da kai gare shi fatan mu Allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa mu waye gari Ramadan in ya fita mu zamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su inna haza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura to Allah ya saka da alkhairi kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice To a takaicen rubutaccen jawabin shugaban Ukraine wanda yake gabatarwa a kullum mai taken dole ne maki ya sani ya ce Ukraine ba za ta yi yafiya akan duk wani laifin da aka yi wa al'ummar ta ba. Ba za ta yi yafiya akan kisar da aka yi ba da kuma waɗanda aka raunata. ma'aikatar tsaron birtaniya a yau asabar cikin rahoton da ta saba fitarwa kowace rana a game da ukraine ta ce akwai yiwuwar rasha tana gudanar da tsarin aiki na kariya a makon da ya gabata ne kotun manyan laifuka na duniya icc ta bada umarnin kama putin yayin da ta yi sa da aikata laifukan yaƙi bayan da ya kwashe yara daga ukraine zuwa rasha zanga-zangar tashin hankali akan sauya dokar barin aiki a faransa ya kai ga dakatar da ziyarar sarkin birtaniya king charles na uku a jiya juma'a zuwa kasar lamarin da ke nuni da karuwar rashin tsaro da matsalolin siyasa da shugaban faransa emmanuel macron yake fuskanta. To madalla a gaishe ki. Masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar ko da wani lokaci za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma baba ya ku makeri wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr patrick daga nan birnin washington dc ne sarfila hashin gumal ke cewa salamu alaikum